الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد za mu tashi darasi na da 130 a cikin karatunmu na jami'u sahih na imam muslim rahimahullah muna cikin kitabul juma'a yau goma ga watan sha'ban hijira ta 1443 sha uku ga watan uku shekara ta 2022 ta miladiya za mu tashi fadlu tahjiri yawmal juma'a alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd to wai zai mana tilawa gwani ibrahim shi? na بسم الله الرحمن الرحيم واصبر وما كبرك إلا بالله فلا تحزن عليهم ولا تكن في ذلك مما يمكن إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ما شاء الله الحمد لله بارك الله فيك نعم أما بعد فيقول المسنف رحمه الله نعم باب فضل التهجير يوم الجمعة باب فضل التهجير يوم الجمعة باب فللر wato التهجير shine التبكير wato zuwa da wuri sammako zuwa sallar juma'a amma asalinta al-ityan bil hajira wato zuwa lokacin garjin zuwa lokacin garjin rana gaidai lokacin zawa shine alhajira hmm. an ce mata alhajira saboda mutane suna kaurace ma fita a lokacin saboda tsananin zafin rana sai ka ga titi ba kowa hmm. garjin rana sai ka gagan titi ba kowa da dai haka za ka rinka ganin madina mun je mun samu madina lokacin tana haka lokacin azahar din nan sai ka ga duk da ana zuwa wajen aiki ko a wajen aikin ne sai ga kowa yana ciki saboda zafi in aka to sallar azahar sai ka ganin in aka kira sallah ne shi ne sai ganin kamar mutane a lokacin ne garin ya dan farfado ana tohowa ana tohowa amma da shiru za ka yi eh, yawanci ba eh musamman yan private ba a yawanci dama ka san haka suke yi za a yi aiki zuwa sallah asa sannan sai a koma a kwanta sai bayan la'asar kuma sai a zo a buɗe kantina a dawo mm. sai an yi kailular wannan eh. na'am na'am وحدثني أبو نعم وعمر بن سواد العامري العامري نعم قال أبو الطاهر أبو الطاهر يتي حدثنا شي يتي حدثنا على ثلاثة وقال الآخران سوكما ثورا سكتي أخبرنا ابن وهب سكتي أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس نعم الأيلي عن ابن شهاب دقى ابن شهاب الزهري قال أخبرني أبو عبد الله الأغر سيتي أبو عبد الله الأغر يا زنتامو أنه سمع أبا هريرة يقول شوى شياج أبو هريرة رضي الله عنه ينا شوى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا الله صلى الله عليه وسلم يوى سلمان الأغر مولى آه، مولى عزة الجهينية الجهينية مولى جهينة سلمان الأغر نعم قال إذا كان يوم الجمعة ya ce idan ranar juma'a juma'a ta kasance kana ala kulli babin min abwabil masjidi mala'ikatun yaktubuna al-awwal fal awwala to ya zai kasance a kowane kofa daga kofofin masallaci akwai mala'iku suna rubuta na farko sannan na farko. sannan na farko idan liman ya zauna wato mana akan mimbari sai su nade sai tsawawus suhufa eh, sai su naɗe wato a takaddun takaddun da suke rubuta al'awwal fal'awwal din waja'u yasma'una dhikra sai su zo suna sauraron suna sauraron zikiri shine al-khutba as-suhuf nan, irin wanda ake aunawa kenan ta wajen Allah ba wai irin takaddar da muka sani ba irin takarda ta mala'iku na musamman eh. <laughs> kamar yanzu kaga irin abubuwan da abubuwan da google yake rubutawa kaga ba a takarda bane amma kuma duk na yake yana rubutawa to google ma yayi tasa takardar ta musamman ballanta ta mala'iku <laughs> na'am wa masalul muhajjir to misalin wanda yayi sammako kamasalin ladhi yuhdil badana to kamar misalin wanda yake yin yayi hadaya da wato taguwa ne thumma kallazi yuhdi baqara sannan kuma wanda yake bin sa shine wanda yake yin hadayar saniya sannan kamar wanda yake hadayar rago yuhdi dajaja sannan kamar wanda yake hadayar kaza yuhdi sannan kamar wanda yake hadayar a wato kwai hmm. Hmm. na'am to wannan dai shine kamar za a ɗauka zahiri cewa a sa'at ɗin ana kirga su ne daga zawal kenan ko kuwa za a ɗauke shi cewa min awalin nahar ibn hajar ya rinjaye da cewa min awalin nahar kuma ya ɗauki da tahajir ɗin da raha Mm. Ah, manin ta salaye sun maraha ya zo da arrawa arrawa kuma baya kasancewa illa da zawal kaga ya dace da at-tahjir duk sai ya ce za a dauke su da ma'anar al-majaz mm. ah, abinda ake nufi da waɗannan sa'at din sune sa'atun nahar kabla dukhulil waqt tun daga sassafe wanda ya tafi da sassafe juma'a نعم قال حدثنا يحيى بن يحيى نعم وعمر بن الناقد عن سفيان دغ سفيان عن الزهري دغ الزهري عن سعيد دغ دغ سعيد عن ابي هريره daga abu huraira daga annar sallallahu alaihi wasallam da kutankucinsa eh ibn musayyib قال وحدثنا قتيبة بن سعيد نعم قال حدثنا يعقوب نعم يعني ابن عبد الرحمن نعم عن سهيل daga Suhail ibn Abi Salih daga babansa Abu Salih Samman daga Abu Huraira daga Abu daga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce A min باب daga kofofin masallaci akwai mala'ika da yake rubuta na farko sannan na farko masalar jazura sai ya buga misali da aljazur da ragumi sannan ya saukar da su har sai da da eh, eh, wato ya karanta ya zuwa ga kutankucin wato kwai idan liman ya zauna sai a naɗe wato takardun rubuta rubutu sa su zo su ambaci wato a zikir wato shine al-khutba to wannan kamar da imam nawawi ya ce ya nuna a istihbabin wato zama domin sauraron hudu ba farkon zaman liman Mm, tunda mala'iku ma haka suke yi daga ya zo ya zauna sai su ma su taho su zauna su ci eh to sai dai in za su yi wani abu wanda yake na maslahar sallah wanda ba zai yiwu ba a yi sai an ki zama to a nan wajen sai su zama to kan cewa suna da hanzari to amma hanzarin nasu haka ya kamata su yi a su kyale juma'ar in so daga baya su yi ta azahar saboda ba su cika sharaɗi daga cikin sharaɗan a juma'ar ba na sauraron huduba ko kuwa su zo su yi hudubar a almaisur la gilma bil ma'sur abu ne wanda za su iya yi maimakon su bar hudubar ga baki daya gara su ji ta da halal tun da halal din dan tawayar da aka samu bukata ce haja ce ta sa sannan su zo su yi juma'ar ai wannan zai fi bisa a ce kada su juma'ar su sallah a zahar eh su dan gyaggyara abin da za su gyaggyara ko kuma ma su yi su kyale mutane sai an zo za a yi ikamar sannan su tashi su gyaggyara wanda yake kuma shine ma aula tunda kamar yadda aka ruwaito hulafa suna yi suna da wanda suke daidaita sahun jama'a sai an zo an ce masu sahu ya daidaita sannan su kabbara an rawaito daga umar da usman duk suna da waɗanda suke yin wannan eh. saboda haka kamata yi yan agaji lokacin da ake hudu ba kada su komai su kyale duk mai abin da zai yi ya zo ya zauna duk su kyale shi su ma su zauna su ji hudu ba in aka gama hudu ba za a tada sallah to sai su tashi da aiki su saita mutane su saita mutane su saita mutane a lokacin har yana jina <laughs> orientation ne eh na'am eh, faƙad laga wa man laga fala juma'a ta lafu hmm. yawa to kamar waɗannan kamar waɗannan ba a ce su zo su zauna ba a gaskiya da man sa ido kan abubuwan hawan mutane eh. galibin mutane sun da ake fara ne ba ɗaya bisa uku mutane ma fara yi ma banda nan gida amma kafin a gama banda ne ba. a a masallaci ne ba a waje masallaci ma a waje ne ba. a waje ne ba a masallaci masallaci ne ba. a waje liman zai fito sanda liman zai fito gurin gura amma ka hukunci da wasi ga a ta haukar ne wallahi ka rasa gurin sai ka rasa wajen zama gaskiya ne lokacin da za a ne ba w hukuncin masallaci bai hau kansu ba amma hukuncin juma'a ya hau kansu <laughs> eh, eh, gaskiya 'yan agaji da suke a waje-wajen motoci da kuma wajen tsare hanyar mutane da dukiyoyinsu su wannan ana da bukatarsu sai su haƙura da sallar juma'ar su yi wannan musu sai su sallah a zahar mm. eh. kwarai da na'am an gama sai su tafi wani masallacin su yi ni ne ina ganin babu wani bukatar kan ta je wani masallaci fi sallar juma'a tunda wannan juma'a da suka barta a ai sun barta ne don uzuri

babu fadli man sama'a wa ansata fil khutbah babun falalar wanda ya saurara yayi kawai a cikin khutba al hadathana umayyah ibn bistam na'am al hadathana yazid na'am yani ibn zuray' yana nufin yazid ibn zuray' al hadathana rawh na'am rawh ibn ubada an suhayb daga suhail ibn abi salih daga babansa abu salih an abi hurairah daga abu huraira daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya yi wanka sannan ya zo juma'a sai ya sallaci abin da aka kaddara masa wato na sallolin nafila sannan ya yi shiru har sai da wato ya gama hudubarsa ai mai yin hudubar liman kenan sannan ya yi sallah tare da shi za a gafarta masa tsakaninsa da wata juma'ar. da kuma falalar wato salatata ayyam karin wato kwanaki uku kan wannan na'am قال حدثنا يحيى بن يحيى نعم وابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب da abu kurraib ya haya ya ce a nasa hadisin ya ce akbarana sauran kuma suka ce abu mu'awiya tabbarir eh, daga al'amash daga abu salih daga abu hurairata ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Wanda diye alwala sai ya kyautata alwala, sannan ya zo juma'a, ya saurara ya yi kawai. Za a gafarta masa tsakaninsa da wata juma'ar, da ƙarin kwanaki guda uku. wanda duk ya taba wato tsakuwa to ya yi lagawo mm, ya zo da wannan karin a ah, to wannan hadisin wanda haka ya zo da sigar manir yau yawmal juma'a gusar jasun mara hafa ka annama aha to wannan na ka annama abin da sa na kawo wannan saboda kun lura da ikhtilaful alfaz Manta tawadda mm-hmm. wannan kuce mm-hmm. kaga mm-hmm. abu awana ya kawo ya kafa hujja da wannan hadisin babu zikirin akhbar ta tadullu ala annal amra bil gusli yawm al-jum'ati ala ibahati la alal hatmi وثواب من توضأ وأتى الجمعة والتشديد في مس الحصى والإمام يخطب والدليل على أن من دنا من الإمام أفضل من من تأخر to wannan kunga muna da al'amash ya yi an'ana ya yi an'ana to shi kuma hadisin farko suhail ibn abi salih an abihi shi kuma suhail kasan ikhtalata na mu ci gaba wannan amma dai ya kamata mu ga wannan an ana al'amash ci gaba babu salatin juma'ati hina tazulu shamsu Babu sallar juma'a ana yin ta ne wato a yayin da rana ta yi zawali قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نعم وإسحاق بن إبراهيم قال أبو بكر أبو بكر يشي يحيى بن آدم يا زن تامنا يحيى بن حدثنا حسن بن عياش نعم عن جعفر بن محمد دقى جعفر بن محمد الصادق عن أبيه دقى بابنسا عن جابر بن عبد الله دقى جابر بن عبد الله قال يشي كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم mun kasance muna sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan mu koma gida mu sanya wato raƙunanmu waɗanda muka hau wato mu hutar da su mu sanya su su huta a cikin inuwa mm, Hassan ya ce sai na ce ma Ja'far fi ayi sa'atin tilka a wace sa'a ce wannan bala zawalu shams yace zawalu shams lokacin zawal hmm. a fanurihu na wadiha na kala hasan fakultu jafar fi ayi sa'atin tilka bala zawalu shams hmm. wato a lokacin zawal ne Allah wannan bari da Allah mu ga wannan hadisin abu mu'awiyar muke neman mu ga ai a wannan al'amash da riwayarsa yadda yakubu daurafi ta wannan hadisin yana da muhimmancin ai ta haririn safa saboda umda ne a akan matsala muhimmiya ban sani ba an rama da kai binciken bahas a kan wajabcin gusul gusul mai juma'a wannan shine umda wanda suka ce ba wajibi ne ba da shi suka yi sarrafin waɗancan na'am ah, ya bayar ok zai zo ya presenting to shi kenan to sai ku kara bincike don ku zo in ya kawo wannan hadisin sai ku ce sai ku yi ilzamin sa da ya yi haririn wannan ga an an al'amash ga khilaf tsakanin suhail da al'amash wani za a kaddamar akan wannan riwayar نعم قال وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا خالد بن مخلد نعم يا هو السندي قال وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي نعم قال حدثنا يا بن حسان ala jami'an dukkaninsu suka ce haddathana sulaimanu ni, bilal na'am an ja'far daga ja'far as-sadiq an abihi daga babansa annahu sa'ala jabir ibn abdullah cewa ya tambayi jabir ibn abdullah Mataka na rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yusalli al-jumu'ah yaushe manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake sallar juma'a ya ce ya kasance yana yin sallah sannan mu tafi wajen raƙumanmu wato mu hutar da su mu sanya su su huta fanuri huha hmm. zaga abdullahi fi hadisihi abdullahi ya ƙara a nasa hadisin yayin da rana take yin zawali yana nufin annawabi wato raƙuma waɗanda suke ɗebo ruwa قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة نعم ابن قالم ويحيى بن يحيى وعلي بن هجر قال يحيى يحيى يتي أخبرنا وقال الآخرين ثم سورا سكتي حدثنا عبد العزيز بن أبي هازم نعم daga babansa salamata bin dinar na'am daga sahal ibn sahal eh, eh, sahal ibn sa'ad sa'idi kenan ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا نتغذى نتغذى أتعون نصر بمكسن شيء منا ko kuma muna cin abinci illa ba'dal juma'a sai bayan juma'a Ali ibn hujar ya ƙara a hadisinsa a zamanin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam don ka gani don ya ɗauke shubhar cewa ba marfuɗi ba ne. To, wannan ya nuna kan cewar ana yin juma'a bayan zawal ne tunda yawanci baccin da suke yi da ana yin bacci ne kafin zawal. Kama ranar juma'a sai su jinkirta baccin har sai bayan juma'a wanda yake nuna gagga bayan zawal kenan. na tagazza ko na muna cin gada'i na tagazza muna cin abinci alghiza bambanci akwai algada shine abincin kalaci abincin rana alghiza kuma abinci Hmm. hmm? Eh. hmm. na tagadda haka yazo da na tagadda mm. na'am kuma ya dace da na ce abincin rana mm. Mm. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم نعم قال سكتي أخبرنا وكيع نعم ابن الجراح أن يعلى بن الحارث المهاربي عن إياس بن سلمة بن الأكوع دقى إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه دقى بابنسى سلمة بن الأكوع قال يتي كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس من كسن شيء من أين جمعة تارد من زم الله صلى الله عليه وسلم إذا رانا في زوالي ثم نرجع نتتبع الفيئة سنم مداو من بيبير إين وريما wato har rana ta karkata kenan lokacin da za a yi hudu ba a yi sallar har ya kai ga cewa akwai inuwa da mutum zai rinka bunta ya abin gefen garu domin an sami inuwa ta sauko mm, wanda ya nuna cewar wato ana yin mubadara da yi ta kuma yana nuna kan cewa sai zama ne ya yi tun da ce idan zana shams kuma ya nuna kan cewa ba a ta sallar tun da inda har za a bibiyi inuwa ne wato inuwar ba bata zama to yalwatatta ba yadda za a yi tafiya adi kamar yadda ya zo a wata riwayar a na tatabba'ul wato aljidran mm, eh, bango mm, garu na'am zala to nujammi yin ce nujammi muna yin juma'a mm, ya hada hadda kudu ba duk sai bayan zawa نعم قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا هشام بن عبد الملك نعم قال حدثنا يعلى بن الحارث عن إياس بن سلمة بن الأكوع نعم عن أبيه قال kunna nusalli ma rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam aljum'a mun kasance muna sallar juma'a tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa narji'u وما يجد للحيطان في وما نجد للحيطان فيئا يستذل به sai mu dawo ba ma samun wata inuwa ga garu ga wato ban a jam'in bango katangu eh katangu na da sami inuwa da shi to amma wannan dan ai jam'i da wancan hadisin sai ya nuna kan cewa inuwar bata kai tsawon da za ta wadatu ba ba wai kan cewa babu inuwar ne gabaki ɗaya ba na'am هذه الأحاديث ظاهرة في تعجيل الجمعة وقد قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم لا تجوز الجمعة إلا بعد زوال الشمس ولم يخالف في هذا إلا أحمد بن حنبل وإسحاق فجوزاها قبل الزوال قال القاضي وروي في هذا أشياء عن الصحابة لا يصح منها شيء إلا ما عليه الجمهور آه، آه، وحمل الجمهور هذه الأحاديث على المبالغة في تعجيلها وأنهم كانوا يؤخرون الغداء والقيلولة في هذا اليوم إلى ما بعد صلاة الجمعة لأنهم ندبوا إلى التبكير إليها فلو اشتغلوا بشيء من ذلك قبلها خافوا فوتها أو فوت التبكير إليها نعم باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة babu zikril khutbati qabla salati babu khutbatayn babun ambatan huduba biyu kafin sallar juma'a wa fi ma min al jalsati da kuma abin da ke cikin su na zama حدثنا عبيد الله بن عمر نعم القواريري نعم وابو كامل الجهدري نعم جميعا عن خالد كانوا خالد خالد ابن الحارث Abu Kamil. Abu Kamil ya faɗa a cikin nasa hadisin. Haddasana Khalid ibn al-Haris. Na'am, Na'am. daga Nafi' an daga Ibn Umar yace kana Rasulullahi sallallahu Allah sallallahu alaihi wa ya kasance yana hudu ba ranar Juma'a qa'iman a sannan ya zauna. Thumma sannan ya miƙe. ta'ala kama ya yaf'aluna yau ma. sai ya ce kamar yadda suke aikatawa a yau ibn umar wato kamar yadda sara amirai suke yi sarakuna mm. <laughs> a yana nufin a yadda yake dai lima a sarakuna ne suke yi mm. a su suke yin su suke yin juma'a su suke kudu ba su ne limamai قال وحدثنا يحيى بن يحيى نعم وحسن وحسن بن الربيع na'am wa abubakar ibn abi shayba yahya yace barana wa qala su kuma sauran biyun suka ce haddathana abul ahwas abul ahwas daga simak ibn harbin daga jabir ibn samura yace كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا كسنشي ينا ده خطبوبي غدا بيو يجلس بينهما ينا زما اتسكن كانونسو ينا كرنت ويذكر الناس kuma ya nema mutane wa'azi wato hudubarsa da qur'ani yake shi sa wannan tace bata haddace suratu qaf ba sai a bakin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda yadda yake karanta ta a cikin yawan karanta ta da yake yi a cikin kudu ba. haɗin hadduna ya haya ibn Yahya. Kala na Abu Khaisama. Abu Khaisama al-Ju'fi daga Simak. ya ce. Ambani Jabir ibn Samura. Jabir Samura ya zantar da ni. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kana yaqtubu qa'iman. Cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana hudu ba a ya Sannan ya zauna. Sannan ya miƙe. Ya Yayi hudu ba a tsaye. faman nabba aka annahu kana yaqdu jalisan faqad kaza wanda duk ya baka labari cewa yana yin huduba a zaune to wannan yayi ƙarya faqad wallahi sallaitu ma'ahu akthar min alfay domin ni nayi sallah tare da shi ina rantsewa da Allah sama da sallah dubu biyu dubu biyu dinnan a hakikata ne ko mubalaga eh shekara nawa duk duk duk shekara fa sati hamsin ce to a to ai ana nufin wanda ya kudu ba hmm? wane shekara shekara ashirin ko? eh wane arba'in alfai ya ce fa dubu biyu dubu biyu arba'in kenan shekara arba'in tunda a kowace shekara akwai juma'a hamsin da biyu saboda hakan ana maganar juma'a dubu biyu kaga ana maganar shekara arba'in kenan hamsin da biyu sau arba'in dubu biyu da ɗari biyu dubu biyu da tamanin to ka gani ana magana mubalaga ce mm. mubalaga ce wa alaikum salam to haka dai nawa ya ce almurad as-salawatul khams nan juma'a amma ba zai zama to shahid ba anan sai dai din a dauke shi din a haka sai fi mm, alfai salati ko tunda kullun a sallah biyar sau 363 kaga a shekara ɗaya ma kenan za a samu za a samu wajen 1800 saboda haka haka din ne sai ya ɗauke shi a haka in kuma saboda shahid din na cewa tunda ana magana kudu ba ne haga sai ya dauka akan cewa mubalaga ne wadda ma dai ai mafhumu al'adad la mafhuma lahu ba shi da mafhumi na'am na'am babun fi qawlihi ta'ala babun babi a cikin faɗin Allah ta'ala wa idza ra'aw tijaratan aw lawanin faddu ilayha wa tarakuka qa'ima na'am babu wato akan wannan faɗin na Allah ta'ala قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم كلاهما عن جرير دكانون سو جرير ابن ابن عبد المجيد الضبي كو ابن عبد الحميد جرير ابن ibn abdulhamid abdabbi ah, shi ne ko ibn hajim ne hmm, ibn abdulhamid abdabbi قال عثمان عثمان ابن أبي شيبة يتي حدثنا جرير jarir ya zanta mana daga Hussein ibn Abdurrahman daga Salim ibn Abil daga Jabir ibn Abdullah cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana hudu ba a tsaye ranar juma'a sai ayari ya zo daga ƙasar sham sai mutane wato suka tafi zuwa gare ta suka fita daga sallah har ba wanda ya saura sai mutum goma sha biyu sai aka saukar da wannan ayar wadda take cikin suratul juma'a idan suka ga tijara ko kuma wargi sai su tarwatsa zuwa gare shi su kyale ka kana tsaye to daga nan ne ah, shafi'iya suka ɗauki hujjar cewa aljum'a da akal wato adadin ta sha biyu قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة نعم قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين بهذا الإسناد لدى حسين دوانا إسناد ya ce a nasa hadisin alhali manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin kudu ba bai ce ƙa'iman ba bai ce yana kudu ba a tsaye ba a bai ce bai ce ya tubu ƙa'iman ba قال وحدثنا رفاعة بن الهيثم الواسطي نعم قال حدثنا خالد خالد ابن عبد الله الطحان نعم عن حسين عن سالم وابي سفيان عن جابر بن عبد الله قال دقا حسين سالم دا da سفيان sufyan بن نافع nafi جابر jabir عبد الله قال يتي kunna ma sallallahu alaihi wa yawmal jumu'a mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ranar juma'a kalimat suwaiqa sai suwaiqa wato yar kasuwa yar tasgirin suq yar karamar yar kasuwa abin da ake nufi dai shine dai wannan ayar na 'yan kasuwa sai mutane suka tafi zuwa ga wannan ayari ba wanda ya saura sai mutum goma sha biyu ina cikinsu ya ce sai Allah ya saukar da wa idara au tijaratan aw lahawanin faddu ilaiha wa tarakuka ya zuwa karshen aya hmm. قال وحدثنا إسماعيل بن سالم قال أخبرنا هشيم هشيم ابن بشير قال أخبرنا حسين لدى حسين يا كان تامن ابن عبد الرحمن إن كان عن أبي سفيان لدى أبو سفيان وسالم ابن أبي الجعد لدى سالم ابن أبي الجعد عن جابر ابن عبد الله لدى جابر ابن عبد الله قال ya ce yayin da annab sallallahu alaihi wasallam yake tsaye ranar juma'a sai wani ayari ya iso madina sai sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi gaggawa zuwa gare ta suka hanzarta zuwa gare har ba wanda ya saura tare da shi sai mutum goma sha biyu a cikin cikinsu akwai abubakar da umar ya ce wannan ayar sai ta sauka wa idar auki jihar san auna wani fardu ilaiha na'am Alau mhm. ce. Haɗin Na'am. na Shu'ba. Aha. An Mansur. Daga Mansur ibn al Daga Amr Murra. An Abi Ubaida. Daga Abu Ka'ab ibn Uzra. لقى كعب ابن عجرة وعنين أبو عبيدة عن كعب أبو عبيدة آمر ابن عبد الله بن مسعود الهذلي أبو عبيدة الكوفي با إيه با فريدة من كان عبيدة يعني عبيدة السلماني ونكو أبو عبيدة أبو عبيدة آمر ها أبو عبيدة Ah, dan abdullahi bin ah, dan abdullahi bin mas'ud ismuhu kunyatu shine wanda aka ce lam yasma min abihi hmm. Hmm. sunansa amir dama na'am amir ibn mas'ud ibn abdullahi ibn mas'ud عن كعب eh, daga Ka'ab ibn Ujra ne mhm. an ya shiga masallaci da Abdurrahman ibn Ummi al-Hakam yana huduba a zaune sai yace unzuru kun ga wannan wato kazamu yana yin hudu ba a zaune gashi Allah ta'ala ya ce tsaraku ka ka'ima kaga alkur'ani ya nuna a tsaye ake hudu ba a yake yi <laughs> to wannan tashdid ne wajen inkari abdurrahman ibn ummil hakam eh wali ne amma yi masa haka bari mu ga tarjamarsa ko

شيخ البخاري عبد الرحمن ابن أم الحكم الثقفي قال يا ابن صالح حدثني سيد ابن عبد العزيز عن إسماعيل بن أبي سمع عبد الرحمن أنه صلى خلف عثمان بن عفان الجمعة فقرأ في الركعة الأولى بأم القرآن وسورة الجمعة وفي الركعة الثانية بأم القرآن وسبح للحواريين يعني سورة الصف أمير الموصل الموصل امم يعني أمير الموصل نعم تجي بقى باب التغليل <clears throat> والذي يقال عبد الرحمن ابن أم الحكم وكان واليا على الجزيرة za ma ita al-mosul a jazira al-jazira shine tsakanin al-furat wa dijla tsakanin wannan kogunan guda biyu shi ake ce mata al-jazira babu tsagalili fi tarki juma'a babun kausasawa akan barin juma'a قال وحدثني الحسن بن علي نعم الواني نعم قال حدثنا أبو توبة أبو نو أبو نو توبة أبو توبة أبو توبة قال حدثنا معاوية نعم وهو ابن سلام شنو معاوية بن سلام عن زيد daga zaid yani akahu dan uwansa zaid ibn sallam annahu sami'a aba sallamin cewa ya ji abu sallamin yana cewa haddathani al-hakam ibn mina na'am al-hakam ibn mina anna abdullahi ibn umar cewa abdullahi ibn umar wa abu da abu hurairah sun zanta masa annahu ma sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul cewa sun ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ala awadi minbarihi akan wato a katakwayen mimbarinsa akan itatuwa da za a ce itatuwan mimbarinsa na'am layantahiyanna qawamun an wad'ihim aljumu'at lalle mutane su daina zubarin juma'a barin zuwa juma'a aula yaqtimanna Allahu ala qulubihim ko kuma Allah zai yimke akan zukatansu kuma la yakununna min al-ghafilin sannan kuma lalle wallahi za su kasance daga cikin gafalallu eh, sai mu tsaya ko alhamdulillah سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك